Whatever the submissions from the general public and the entire workers of this country will be put into the Wakilan kungiyar kwadagon Najeriya da na mayar shugabanci na gari da shugabannin al'umma da malaman addini, lauyoyi da sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki daga jihohin Katsina, Kaduna, Kano da kuma Jigawa ne suka halarci taron jin ra'ayin jama'ar. Gyara da muke so a yi akan sashi na talatin. a ƙara yawan alƙalan da suke supreme court wato kotun koli da mafi yawa shine 21 to yanzu mu muna so a ƙara su su zama alal akalla kasu gaza 39 kuma kasu wuce 49 sannan 17 daga ciki lalle su zama masana ne akan shari'a addinin musulunci sha bakwai kuma su zama masana a shari'ar gargajiya ai a rayuwar mu kesa tsin shari'ar musulunci za su iya zarta su yi apil haccan to in sun tafi apil can kuma nan iyakacin alkalai a nan suka tsaya ba sa nan to ya kake ganin makomar wannan apil barista aisha tijjani kenan guda cikin lauyoyin da ke rajin 'yancin bani adama a kano Dr. Kamal Abdulkadir Mustapha Talban Gaya shi ne ya gabatar da kasidar nana ta bukatar kirkiro da sabuwar jihar Tiga daga jihar Kano ta yanzu yunkurin da ya ce sun fara shi tun fiye da shekaru talatin baya. Jihar Tiga da muke nema duk jihohin duk ainihin sanatorial district da ake da su a ainihin faɗin tarayyar ƙasar nan babu sanatorial area da take da local gaman goma sha shida sai tiga Allah ya ba mu albarkatu muna da manomi muna da albarkatu na karkashin kasa muna da ruwa ba abin da bamu da shi don haka mu muna ga karfin arziki da Allah ya ba mu ya kamata a ce an ba mu damar mu zo mu zauna mu ci gashin kanmu ba wai dan ba ma son Kano bane a'a muna so Kano ta ci gaba ne A karo na uku su ma 'yan kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya wato Nalge a takaice sun jaddada bukatar su ta neman baiwa ƙananan hukumomin Najeriya 774 cikakken 'yanci ko da yake sun daɗe suna zargin gwamnonin jihohi da yi wa wannan yunkuri nasu kafar ungulu. Kwamar da Aliyu, Haruna Kankara shine ma'ajin kungiyar na ƙasa baki ɗaya. Duk lokacin da aka wannan yunkuri a majalisun jihohi ake samun matsala. kuma mun yi imani gwamnoni ne suke sa wato karhin iko suke sa majalisun kananan eh, jihohi suke watsi wannan gyara lalle ya zama wajibi wannan karan a shugabanni su yi hakuri su ba kananan hukumcin gashin kansu domin yawancin waɗannan matsaloli na rashin tsaro ba wani abu ne asasa wannan matsaloli rashin shugabanni a ƙananan hukumar da za su rika maganin waɗannan matsalolin a duk lokacin da suka taso suna ƙanana su dibi Allah su dibi ƙasan nan in ho babu Najeriya ba za a samu gwamna ba in ba Najeriya ba za a samu dan majalisa ba Honorable Alasan Ado Doguwa wanda shine ya jagoranci zaman kwamitin a Kano ya ce babu ko shakka ra'ayin da jama'a suka bayyana shine majalisar za ta yi aiki da shi dukkaninmu nan jama'a suka zaɓo mu so ina so 'yan najeriya su sakankance su samu gamsuwa cewar wakilansu ne jakadunsu na amana wadda suka zaɓa su wakilce su a tsarin mulkin ƙasar nan a majalisa su ne suke da haƙƙin yin wannan hidima saboda kan na tabbatar wa 'yan najeriya cewar abin da zamu yi zai zo daidai da abin da mutanen najeriya suke sha'awa ne najeriya ta zama a makon jiya ne dai ita ma majalisar dattawan najeriya ta yi makamancin wannan taro a kaduna don jin ra'ayin jama'a game da kwaskwarimar da ake sanyi wa kundin tsarin mulkin ƙasar. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria